وكنا نخوض مع الخائضين kuma mun kasance tare da mutanen banza duk inda suka kasance muna biye da su muna tattaunawa da waɗanda suka ɓace halakaku